Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan zazzafar tasha mai farin jini kuma nan ba ɗaya wato tashar Al'ajabi TV. Wanda muke kawo muku karatun littattafan Hausa zafafa masu faɗakarwa da kuma nishaɗantar da ku masu sauraro har ila yau dai ga mu tafe a cikin wannan zazzafan littafi da za ku ji shi a yanzu wato littafin Furuci na ne na Batul Adam Jattako wanda ni jagorar shirin Nabila ne Tudun Wada zan karanto muku. Alhaji Abdulsaman ya fusata sosai ya ce kai na surudin ba da kai nake ba abu ya ce haba alhaji ka bisa a hankali mana ka san fa nasir baya son hayaniya kuma ni na san baya faɗin rashin gaskiya sannan ko kashe shi zaka yi tun da bai yi niyyar magana ba to ba zai ba abin da ya faru ya riga ya wuce Abu ya ce haba malam ba kwa ganin yanayin yaron nan ne idan ya tashi a haka ba zai mana daɗi ba fa ya kamata a dinga tsawatar masa dan dai ni ba mazauni ba ne ya juya ya kalli dadi abdulmajid ya ce alƙali ya kamata ku sa ido akan yaron nan fa wallahi akwai abubuwan da yake san bana gamsuwa da su akansa kansa. yaro sai yanda yi da mu ya kamata ya san mu ne gaba da shi fa murmushi da ya ce zai daina ne wani dogon tsaki nasir ya ja tare da tura kwaf din ti din tare da gangara shi hannun ivan da yake yana saman tebul din ya samu yanda yake so nan da ma yayi ne dan ya kona ivan da shi ne ya gaya wa abba abin da ya hada su da agrif din wani irin ihu ivan ya callara yana yarfa hannu da sauri abba ya cafko nasir ya bigo wayan da yake jikin divider ya dinga tsula masa ko tari bai ba balle ya kuka kawai wani irin huci yake da sauri hajiya da ta shiga tsakaninsu. Abdulsaman, kashe tilan ɗanka za ka yi akan abin da ba laifinsa fa ne? Ai shi Ivan ɗin shi ne munafiki. A duk inda mutum biyu suka yi faɗa sai an samu laifin kowa da yake agarif ɗan uwansa ne ya ƙi faɗin laifinsa. Sai na Nasir ai gwara da ya ƙona munafikin. Ani da na san haka Ivan zai zama munafiki da ba sa masa sunan ubana ba suna mai daraja Abubakar bai ce haba hajiya. Bai kamata ana barin yaron na yana taka kowa a san da ya ga dama ba Ni idan aka min haka ba a min adalci ba. Ni ina can wajen da zan rufa mana asiri ni da ku da dangin mu ɗana yana cikin matsala yanzu ne Nasir yake lokacin da za a nuna masa daidai da ba daidai ba saboda gabansa Hajiya ta ce amma sai ku kama shi da duka sai ka ce kisa yayi abba numfasa yayi ya jefar da wayar yayi hanyar waje momi da mama suka kama hannu Ivan suna ganin kawai shagwaba ne da gulma irin nasa ba wani konewa dai dan shayin ya huce momi ta ce sannan Ivan in zai daina ciwon ko umma ta ce kai dakta kin san fa halin Ivan dama san a sani ne ba wani nan kuma ni ma ruwan ti din ya taba ni ba wani zafi ai ko haja ta fara masifan to a zo a kai mata jikanta asibiti abdulsamad ya fasa masa jiki momi ma da ta ga jikin nasa ranta ba karamin ɓaci ba ta ce hajja kawo shi mu je na shafa masa magani cikin ɓacin rai ta ce gafaracin ba a gaban ki ya ringa jibgarsa kamar an aiko shi daga sama ba ai da ke kika haife shi da ba za ki bari hakan ta faru ba baki san ciwon haihuwa ba ne dan da shi kenan a wajen abdulsamad har ya sa hannu ya da sa ni ma na san hanyar asibitin ba dole sai ki ba idan kin ga nasir ya koma bangaren ku uku to Abdulsamad ne ya bar kasar nan ba mami ba ta mama da umu ba su ji daɗin abin da Hajiya ta ce ba duk da ba wai yau ta fara faɗan ba mami ta ne ya wani irin cikowa ita ba wai gurin haihuwar ne damuwarta ba yanda Hajiya take nunawa kamar ta gaza a kula da Nasir shine damuwarta bayan yanzu ita a duniya ba abin da take so fiye da Nasir ko da yara ɗari za ta haifa dukansu ba ta jin za su kai darajar Nasir kuma in dai ciki ne yanzu ma tana da shi kuma ba ta jin a ya kai Nasir saurin ficewa ta yi don ba ta son hawayen da take boyewa ya zubo taɓa baki hajiya ta yi ta ce ji ta kwalmaɗaɗɗiya dama wannan ƙugun naki ina zai iya ɗaukan ciki mace kamar muciya duk ƙashi abincin cikin ta ma a ka'ide yake wa ita likita aure kusan shekara bakwai ba ko ɓari yo ina ta tsaya ta ce ta ƙoshi balle cikin ya zauna a wannan shafaffen cikin nata biya kawai su ma sauran matan haka suka zame rai a ɓace suka fice suka bar hajiya tana ƙolotin kiran sila direba ya zo ya kai mata jikanta asibiti ita kuma momi tana shiga fat ɗinsu da ba bazarum ta shiga ganin alhaji a zaune da laptop ɗinsa kan gado bata bari ya gane yanayin fuskar ta ba kai tsaye ta wuce bathroom kwanciya ta yi luk ta daidaita showa a daidai kanta ta jima tana tariyo rayuwarta to ina mahaifinta ina danginsa ta san dai duk inda suke musulmai ne me yasa shi bai ɗauke ta ba da duk wannan abin bai faru da ita ba da ba a kira ta tubabbiya ba Allah sarki momin ta Emeka ta san tana cikin damuwar rashin ta tunda ba ta da wani ɗa sai ita anya lokacin zuwanta wajen uwarta bai yi ba kuwa koya take uwa uwa ce kuma tana da haƙƙi a kanta ta ja dogon lokaci tana tunanin tana shafa cikinta ta saki murmushi a fili ta ce hmm, hajja fanna ba juya ba ce kwanan nan zaki da hakan ajiyar zuciya ta sauke lokacin da ta ji nokin ɗan kofan bazirin ɗin ya tsananta ta san alhaji ne da mata san dole zai biyo ta ya ce za su yi wankan tare ita kuma tana son keɓantuwa shi yasa ta sa sakata buɗe ruwan ta yi ya fita ta tara na ɗaure jiki ta ɗaure jikinta ta ɗaura towel ta buɗe ƙofar tsaye ta same sa daga shi sai baksa yana tsaye sannan haɗa ido ya kama sa alamun ya tuba murmushi ta ce kayi wani laifin ne ai kai baka laifi in ma yi a bisa kuskure to tun kafin kayin laifin an yafe ma murmushi ya yi ya kamo hannunta suka karasa wajen miro ya zaune da ita akan sit ɗin gaban miro yana kallanta ta cikin miron yana murmushi ya ce dan me aka yi madubi murmushi ta yi ta ce dan ya haska kyau ko muni murmushi ya sake yana shafa fuskanta sannan yana kallon ta cikin madubin ya ce amma gaskiya na san shi kansa madubi ya fi tsoron masu hasken fata irin ku saboda kin ga ke kika haska madubin nan ba shi ya haska ki ba ni Abdulsamad ina son wannan fuskar mai cike da kamala da annuri damuwa ko bacin rai da fushi bai isa ya sa annurin ta gushewa ba a yanzu fa na san kina cikin fushin dokar mikida amma gashi fuskar ki bai nuna ba na gane ne kawai a aikace mun saba wanka tare shine da kina fushi kin bar ni kin shiga kin ko ita ma murmushi ta yi tare da ɗaura hannunta akan nasa da yake shafa mata fuska cikin salonta na jan hankali ta ce na gaya maka ba na fushi amma kai ma ka san dukan ya yi yawa ko kujera ya jawo ya zauna yana kallon idonta idan aka duba da laifinsa bai yi yawa ba dakta inda ya kona aiban fa ai laifin aiban din ne shi ina ruwan shi ko uwar shi bata magana ba kamal da aka yi a gabansa bai magana ba sai shi yaron ya raina son sosai shi yasa ma son ya ce sun daina tafiya tare yanzu ko boko aiban motarsa daban kullum shari'a shine na gaji na raba su duk da ba sa taron ma ba zai daina haɗin faɗan ba waye bai san tsakanin Nasir da Agrif ba ko sun yi faɗa ba sa 10 minutes sun shirya yanzu da Agrif ya fito danin da sun shirya ba wanda ya sani ya ce to shikenan dokta shi dama mai dafa baya ganin laifin ɗansa ko ni da nake dukan sa ji nake kamar jikina nake duka balle ke da aka baki amanar sa murmushi ta ta ce ai kai ma amana aka bar maka shi ya ce ba kamar ke ba ni wallahi Halima bata ce min Nasir amana ba kullum sai na tunanin me yasa ta yi hakan amma ina ji a jikina kamar ni ma ba zai rayuwa mai tsawo tare da shi ba shi yasa bata ce min amana ba dan Allah Fatima ki rike min amanan Nasir kamar yadda kika saba sannan naji duk kalaman da Hajiya ta jefe ki da shi Hajiya ta manta da rashin haihuwa da yawa ko a haifi ɗaya ko biyu a zuri'ar mu ne ba laifin ki ne? babana shi kaɗai iyayensa suka haifa sannan shi ma babansa wato kakanmu su biyu ne kakanmu da kawo haruna mai sunan baban haka mu ma daga kanmu ba ƙari kin ga daga mu ne a'a mai hobi dai na cewa haka yanzu haka ina ɗauke da jininka na watanni biyu da sati biyu na so ne surprise ɗinka ne dakta are you sure very sure my heart dakta don Allah ki cire maganar wasa murmushi tai ta ce shekara bakwai ka taɓa jin irin wannan wasan a baki na duk yadda kake nuna son ka ga mun mun samu ka manta na kai maka ziyara China wata biyu wuce Faris, ni na zo gida idan kai lissafi daidai da lokacin cikin zai nuna maka wala tun a China na gane amma na shiru dan na surprise ɗinku gaba ɗaya a hankali ya sun kuyo ya nata a jikinsa ya ce Fatima Batul kin bani farin ciki tabbas ke ɗin haske ce a rayuwata dole ne wa Allah godiya a gobe da yawan mabukatan da suke cikin garin Kano za su kwana da farin ciki alhamdulillah Allah ya mun komai Allah ya bani matar da na fi so a rayuwata wanda ta kai ina yaro nake kwatanta irin ta a raina ya bani dukiyar da ban san iyakar ta ba yanzu kuma yara alhamdulillah ni kan ba dan karne sabo ba da sai na ce ina ma ba a awajibta mutuwa ba dan ni kam Allah ya shimfiɗa min rayuwa a duniya kamar ba zan mutu ba amma na san hakan sabo ne ya rabu ka gina min lahira ta fiye da duniya ta ya rabu ka dora ni kan hanya madaidaiciya dukiyar da na tara ka sa ya zama sillar ciwo zuwa na aljanna ba ya kai na ga ba Allah ya sa na da zan bari su tafiyar da shi ta hanya madaidaiciya Amin ta ce tare da ɗaura hannunta kan nasa da yake yawo a cikinta ta ce my son yana wajen hajja na san kuma ba zai yarda ya kwana a can ba duk hankali na yana can. Murmushi yana shafa cikinta ya ce ni ko hankali na yana nan da sauri ta ɗago kai tana kallon sa da alamun ɓacin rai harshen sa ya kai kunnenta yana lasa ce kina yaudarar kanki fuskan ki fa baya nuna ɓacin rai ko damuwa a kullum cikin annuri take in dai zaka taɓa my son sai na fasa kawo maka ɗan adawar namu. Dariya ya ce faɗan Allah ne ai ba ikon ku bane ai kwara a kawo masa ɗan adawar ko ya daina tabara wallahi tabaran Nasir din ganin shi ɗaya ne yanzu a grip da yake da kanne baya yi ga Aisha ma da ta ɗauko ‘yan riko Zara ai Kamal baya yi shi ko kullum abin jarirai yake har shekara bakwai sai dai ki masa wanka da kanki kuma baya yarda ‘yan aiki su masa ko wando bai iya sa ba na san idan ya samu ƙani zai sanya girma. A ɓangaren Hajiya kuwa da ƙyar ta mutumin ya yarda ya bacci bacci ya rigimar sa wai a kai shi wajen momin sa. Da safe duk an haɗu a danin za a yi breakfast. Su mami da Abba sun makara har an fara ci suka ƙaraso cikin raha. Abdulmajid ya ce kai Abba amma ko dai jiya nan sai kuma ya shiru yana dariya. Abba ma dariya yana gyara wa momi kujerunta ya ce ƙara samuna ƙaramin marar kunya duk aka yi dariya momi ko idanta akan kowa ganin bata ga ɗanta ba har ta buɗe baki za ta yi magana ta ji agrib ya ce momi abba ina kwana ina my bros momi amsa gaisuwan ta yi tare da kallon hajiya da alamun tambaya kan kafin hajin ta yi magana suka ji nasiru na ciya to ni ina ruwa na da kai na gama mace ta ce kar mu sake shigowa a rabi shine dan na tsaya gaida baba yakubu kai gaba dan zan maka magana kawai ka saki fitsari shine aiban ya ce abba wai na yi faɗa da kai ya min duka agrib ya ce to ba kai yi min tsawa ba fitsarin ya fito ban sani ba dariya duk suka yi banda nasir da ya ci kunu, ummu ta ce allah sarki nasara ai da ma na san ba laifinka ba ne shi ma abba ba mazauni ba ne bai san halinka ba ba ka faɗin rashin gaskiya haka ne kam kamar yadda mama ta ce ku dinga shigowa tare ku haɗa kanku kar a ganku a rarrabe mugayen mutane za su iya samun nasara a kanku kun ji 'yan albarka yes suka ce shi kuma nasiru durƙusa ya yi har ƙasa kamar yadda suka saba ya ce daji abu ina kwananku lafiya suka amsa suna tambayar ya jikinsa Mai magana ba ya ci kunu yana cewa mama ina kwana Mama ta ce, Nasara ko gani kafin mutum nasara, mai wuyar ɓatanci ya jikin naka, ya sake ya mutsa fuska, bai yi magana ba dai, momi ganin Nasir ko inda take bai kalla ba yasa cikin sanyin murya ta ce, My son, waye ya zuba mata daradaran idonsa da suka gama cikuwa da kwalla yana juya idan alamun yana son mai da kwallon, bai amsa ba har ya mai da kansa ƙasa. Ta sake cewa, mai son fushi kake da mu, girgiza mata kai ta ce, To me yasa baka gaida mu ba, ni da Abba. Migewa ya karasa inda take saurin faɗa jikin ta ya saki kukan da yake dannewa tun jiya ya kwace masa cikin kuka ya ce momi ba ke bace kika bar ni kika tafi na kasa bacci baki min wanka ba baki min addu'a ba baki bani ti ba ban yi bacci ba ne ta mafarkin ki ga ciwon da abba ya ji min sai zafi yake min kin gani ya karashe magana yana daga rigar uniform dinsa abinka da farin fata duk birɗi ya yi jazir wani ma ya fashe alhaji abdulsamad da sauri ya ɗauki a akan dan nasa wani irin tausayin ɗan nasa ne ya ziyarci zuciyarsa amma ya dake mai kawaci ne sai kawai ya ɗauki ki fa ya fara caccakan dankalin. Mami ita ma idan ta ne ya cicciko ta ce, "Sorry my love, sun zaka warke, ni ma na yi misin naka, ban yi bacci ba, so ka yi breakfast kar ku makara idan ka dawo zan shafa maka magani kaji a garif ya ce abba ba mu yi faɗa ba fa kalli jikin bros ya yi maganan yana fito da ƙwallon da suka tara a sai sa yana shafa damtsan hannun nasir cikin tausayi da ƙir nasir ya dai dan shati mai maimunatu mai aiki ta haɗo musu wanda za su tafi da shi suka fita bayan fitan yaran alhaji ya gyara murya ya ce hajja dama na yi wa Fatima nu kyauta ne nake son shaida muku ke da yan uwana a daren jiya na mallaka da tafanna Three Brothers Rice dan haka ina son ku sa mata albarka sai yan uwana kuma abdulrahman da abdulmajid na mallaka musu kamfanin ashana ta na nan kano dan za su fi jin daɗin aiki da shi kuma na ga akwai ci gaba a harkar ashanan wallahi za ku yi mamakin kuɗin da kamfanin ashana take fitarwa a kullum hajiya sai ke me kike so numfasa ta yi ta ce uhm, ni kan ba abin da nake so illa allah ya haɗa min kanku sai dai nake ga kamar kyautar yan uwanka ba yi yawan na matarka ba tunda ba za a haɗa shinkafa da ashana ba ya ce a hajiya shi ma ashanan ana samu daidai gwargwado kuma ita fa Fatima ba fa babban kamfanin Rice na Lagos na bata ba. Na nan Kano ne su kuma 'yan uwana ko me suke so a cikin dukiyata zan mallaka musu ai kayana nasu ne ba da wanda ya fi su a nan Kano dai a yanzu ba kamfanin da ya wuce na ashanin samu kuma na ba su shine saboda su a gida suke shi din zai fi musu saukin aiki amma ni ban ce kowa cikin su ya zaɓi kamfanin da yake so ba na sha gaya musu ga su nan sai su ce ai da ya zauna a gona wai ba su da ra'ayin bizines ne idan suna so duk wanda suke so ikon su ne ko wani za su iya bawa kayana fa Abdurrahman ya ce haka ne haja ba abin da Abdulsamad ya rage mata shi ya rage mu da shi kowane mataki muka taka silarsa ce shi ma Abdulmajid haka ya ce suka yi godiya ita ko mami wani bambara kwai ta ji kyautar duk da tun a ɗaki ya sanar mata tukucin surprise din da ta masa sai a gaban hajiya amma ba ta yi zaton har tukucin ya kai haka ba tana cikin wani tunanin ta ji Abdulmajid ya ce doctor congratulations ita ma cikin maida masa martanin murmushinsa ta ce thanks my love Abdulrahman ma ya ce doctor Allah ya sa albarka a ciki mama da Umma ma suka suka mata congrat murmushi ta yi cikin jin nauyi ita dai bata so Abdulsamar ya mata haka ba Abdulsamar ya kalli mama da Ummu ya ce Aisha ke kuma daga yau gidan mai na hanyar kwandila naki ne ke ma Amina na 'yan mm. awaki naki ne sannan duk a tara min ma'aikatan gidan nan duk mai bukata in dai na kuɗi ne to a masa zan sa mdhod accountant su fito da kuɗin da za a bawa mabukata mutum dubu goma a kano da kuma dubu goma a duk jihohin arewa sannan a bawa kwamitin marayu na kowace jiha kuɗin adadin yadda aka saba bada a zakka amma ba zakka bane kyauta ce don nuna godiyata da kyautar da Allah ya bani hajja ta ce abdul abin bai yi yawa ba wannan ai sai ka sa dukiyarka ya girgiza murmushi yana matsuwa kusa da ita ya juyo mata da agogon hannunsa yana nuna mata ya ce haja kin gani a yanzu da muke magana nan kuɗin da suka shigo min ya kusa rabin kyautar da na kuma gobe ma haka kyauta ko sadaka ta ba zai girgiza dukiyar Tree Brothers ba sai dai ma ya kara musu ambaliya murmushi ta yi tana kallon agogon nasa ta ce ina zan gane wannan lissafin Allah ya sa albarka dai cikin ka su kuma waɗanda aka bawa Allah ya sa silar arzikin su kenan amin suka ce dukansu mama da ummu har kasa suka durƙusa suna masa godiya a ranar dai kowa ya ga Tree Brothers ya san yana cikin farin ciki duk wanda Allah ya tsaga da rabansa dai ya yi arziki duk da bai fito ya faɗa ba yan uwansa da hajja sun san yana cikin gagarumin farin ciki migewa Abdulmajid ya kalle sai ce to yanzu sai ina alkali zan je zamfara Alhaji yaya ya san Hajiya hawa ba san kishiya take ba ya tashi dan kara mata yanzu gashi matsaloli suna ta kunnuwa ga business ya sha gabansa momi ta ce a'a fa my heart ba a yanke hukunci ta bangare daya sai an haɗu dukansu ai ni ma ta gaya min yanzu haka ya sauke igiyar auren su biyu a kanta saura daya ai ko ta masa bai kamata ya furta saki ba ya ce ai shi ne zan je na yi wa tafkar hanci yanzu haka tana abuja na ce ta biyo jirgi mu haɗa a family house nasu umu da hajiya a tare suka ce allah ya kyauta mami dan sunkuyawa ta yi daidai kunnen sa yanda ba wanda zai ji ta ce halimatu sadiya tana a da lafiya ta karashe maganar tana nuna cikinta da ido shi ma cikin basarwa ya shafa cikin ta ya ƙasa da murya ya ce harkin sa mata halima kenan ni kuma da na fi son da a sa hajiya a farko amma halima ma ya yawa wai na mai son fushi da yake ko yauwa wai na mai son fushi da yake ko murmushi ta tace ka san sa da zuciya kuma baka yi lallashi ba dai magana tana bin bayan sa dan yi gaba suna fitowa suka hango mutane a gidan a kwamfa din hajiya da alamun abin suka rako dan shi ma zai tafiya samina zuwa Egypt kowa yana masa fatan a sauka lafiya hannu ya bawa abba suka yi musabaha abu ya ce sai nan da wata biyu kenan ko bros murmushi abu ya ce a'a kai kam za mu haɗu a Ingila ai ba dan ishu din gidan Yahaya ba da tare za mu wuce yanzu ka gajiya tana ta faɗan na jima ban je dardun ba shine na shirya tafiya a mota zan shiga da rudum ne ziyara sai na wuce zamfara insha Allah zuwa Wednesday ina Ingila Abu ya ce ka san inda hanyar zamfara nan take kake cewa zaka tafi a mota murmushi ya ce ba komai bros in ma in nafa kake tsoron mota ta baya jin bullet in kuma azdan ne mota na ba zai fada ba ko ya faɗi akwai matakan kariya wanda ko kwarzane ba zai ba shiru Abdulrahman ya duk da ya san akwai kuskure a furucin dan uwan nasa amma ya masa fatan alkhairi da cewa to dan uwa saduwar alkhairi sai mun hada can din dan ina ga sai muna din zai ɗauke mu kusan few weeks sai kuma idan mun gama ina da hutu na two weeks za mu kasance tare abu ya yi murmushi shi kuma har zai shiga mota da gudu nasir ya rungumo shi ta baya na cewa abuna za mu yi musun naka jiwa abu ya ce haka ne mai son amma me kuke son na kawo muku nasir ya ce kwamfuta abu ya juya yana kallon agarib da kamal ya ce kuma kun yarda kwamfuta kuke so ko ya kare maganar yana kallon kamal da agarib da ivan suka ce yes abu okay ya ce yana shafa kan abati da yake hannun umu ya ce kaifa cikin gwarancinsa ya faɗi wani maganan da basu gane me yake cewa ba da shekararsa uku amma ya yi nauyin baki ba a gane maganarsa direbansa ya buɗe masa front seat ya shiga su ma bodyguard ɗinsa suka shiga direba ya ja motan abu yana fita nasir ya juya da niyyar koma duk da ya san abin ma tafiyar zai amma ya ƙi ya tsaya ya ga tafiyarsa Mami ta ce, son baka san abban kuma tafiyar zai ba? Ko juya bai baya shige fat ɗin hajiya. Abba har an bude masa kofa zai shiga ya juya yana kallon hanyar fat din hajiya din Ji ya ba zai yi tafiya ba sai ya nemi sulhu da ɗan nasa ya ce, sauri ina zuwa. Dariya hajiya ta yi ta ce, ka ce ba ka jiwa ya gaya maka karo da nasara akwai riba. Ai nasara goshin jirgi ne mai wuyar karo. Bai juya ba yana ci gaba da tafiya ya ce, ai hajiya ko kuke ɗaure masa gindi yake yanda ya ga dama. Yana shiga ya samu nasar akan tusita ya ɗaura kafa ɗaya kan daya ya salami Aminu mai aiki yana tsiyaya masa ruwa a kwaf. Ya nuna kamar ma bai ga abban ba, abba ya zauna a gefen sai ya numfasa ya ce, "Kana jina na surutun?" Turo baki bai magana ba abu ya ci gaba. Me yasa kake haka ne? Laifi fa kamin a matsayina na mahaifinka. Na tambaye ka me ya haɗa ku da ɗan uwanka? ka mai shiru dan aiban ƙaninka ya faɗa min ne, ka tura masa ti a jiki da yana da zafi da ka kona shi fa shi yasa na dake ka kai fa yaro ne har yanzu shekarunka bakwai kawai a duniya nasiru amma ba wanda ya isa da kai me yasa kake haka ba na son wannan halin naka kana da zuciya saurin fushi iko isa ga tara ka daina da a grif ne yake ko kamar. ba za a sa masu ido kamar kai ba kai a ido kake duk abin da kai za a ci dan kana ɗana ne duk da na san baka kai matakin da za a ci hakan ba amma in ka tashi da wannan ɗabi'ar za a ci hakan wata nasir ya ce to abba me yasa idan agrib ne ko kamar ba za a ga laifin sun ba dafa kafaɗansa ya ce duk da kwakwalwarka ta yi wa amsa ta nauyi amma zan baka ya zama dole ka sani nasir kai kana idan mutane ba ɗaya kake da yan uwanka ba duk abin da kai za a ce dan kana ɗana ne kana taƙama da arziki na shi yasa nake son ka gujewa laifi komai ƙanƙantarsa? ka zama mai biyayya ga iyayenka abdulmajid Abdurrahman da Momi, ka san ina so ka yi wa mamarka Halima addu'a kullum idan kai sallah har ni ma Momi da ta jima a wajen ta yi gyaran murya ta ce, Haba Abba, waɗannan kalaman sun yi wa son nauyi fa. Abba ya furzar da iska ya ce, Ni ma na san sun yi masa nauyi, ban san me sa nake wasu abubuwan ba, dakta dan Allah kamar yadda Halima ta bar miki amana, ni ma na bar miki amanar Nasir da abin da ke cikin ki Nasir ne ya katse shi da cewa Abba, wace ce Halima? To masu sauraro a nan za mu dakata sai Allah ya sake sada mu a shiri na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ku dai ku danna mana subscribing da lakin tare da latsa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan zazzafar tasha dai kada ku manta. Sunana Nabila Aliyu Tudun Wada da nake jagorantar shirin.